Assalamu alaikum rahmatullah. Tsira da amincin Allah su kara tabbata ga annabin mu manzon tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. A wannan lokaci yan uwa insha Allah za mu kawo muku yacca shahararren matashin malamin addinin musuluncin nan wato a Sheikh Imam Munir Adam Koza yi tsokaci a game da maka Dr. Sani Umari Jallamo da manyan malamai a jihar Kano suka yi a kotu sakamakon zarginsa da yin batanci ga janabin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Sheikh Munir Adam Koza ya fito ya yi wani bayani inda ya tabbatar wa duniya cewa lallai idan wannan ta tabbata cewa Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo ya aikata abin da ake zargin sa da shi to fa wannan abu da ya fa ya fi na Mala Abdul Muni. Sheikh Munir Adam Koza ya kawo hujjoji da dama sannan kuma ya yi bayani da cewa duk malaman da suka noke suka ƙi shiga wannan tafiya wannan gurbanar da Dr. Sani Umaru Jan Lemo da aka yi a kotu kuma a lokacin da shek abdujabbar mala abdujabbar su ma sun sun yi tsayin daka yanzu suka noke to fa ya tabbata cewa sun zo da siyasa sun zo da kungiyoci watakila saboda suna goyon bayan shi wannan malamin yana bangaren su shi isa suka noke saboda haka abin da suka yi ba daidai ba ne ba da dai sauran bayanin da ya ku biyo mu yanzu a wannan tasha mai albarka don jin cikakken bayanin shek munir adam koza a yi sauraro da kallo lafiya iya dogon magana a kai ba amma akwai wani malami a kano wanda ake cewa wasu wasu ƙungiyoyi sun kai shi ƙara bisa zargin ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam batanci bari ma yin kama suna tunda abun da ya sananne ne sosai malam sadiri lemu to ni abin da nake ce mana Abin da na faɗa a baya lokacin da aka yi can magana a kan abdul jabbar a yanzu ma ita zan sake cina mana kaga annabi muhammadu ya fi ƙarfin mu tsaya muna siyasa da shi lokacin da aka zo ana matsalan abdul jabbari aka yi ta faɗin abubuwa al'umma suka haɗu in an magana sai a ce wai ana yi ne don annabi yau ga wani shi ma ana zargin shi da wani abu makamancin wancan ko fiye da wancan dan idan abin da ake faɗa akan shi gaskiya ne ya yi ɓatanci wa mahaifan manzan Allah to wallahi wallahi abin da ya fi wanda Abdul Jabbar yayi saboda akalla akalla duk zagin da zaka mun in ji ciyo idan ka yi ma iyaye na irin shi ko fiye da shi in har ban ji ciyo fiye da wanda kamun ba to ba zai takaita daga wanda kamun ba to idan haka ne ina waɗanda a wancan lokacin suka dage suka ce sai an ga bayan abdul jabbari saboda ya taɓa annabi yau wannan saboda yana da wata alaƙa ta ƙungiya iri ɗaya da su sun maƙi yarda inkarin abin da ake faɗa suke yi in muka lura ni a fahimtata zuciyoyinmu in ba mu yi da gaske ba za mu ji ba wai wasu abubuwa ba ƙungiyarmu kawai ƙungiyarmu kawai ta fiye mana wannan aljanabu tahir ɗin da za mu iya fitowa mu ce za mu yaƙi mutum ya zagi annabi in ba ƙungiyar mu ɗaya da shi ba in ya zama yana da alaƙa da mu ta ƙungiya za mu kau da kai ko me ya aikata a janabin manzan Allah har yaushe za mu tsaya a irin wannan mummunan matsayin kuma muna yaudara kawunan mu cewa muna son manzan Allah Sabon annabi Muhammad sun fa bayar da komi da kowa akan manzan Allah ina muke da kissar matar da ta taryi annabi muhammadu a Uhudu? ana dawowa daga uhud ka san labari marashin daɗi ya riƙa yaduwa a Uhudu cewa an shahadantar da sayyidina rasulullahi saboda wasu dalilai ko hankalin al'ummar musulmi ya tashi ana dawowa wata mata ta taho ta tarbo ayari ina labarin annabi muhammad wanda take tambaya ya ce ina muke ta'aziyar mijinki da aka kashe ya yi shahada ta ce ba shi nake tambayar ka ba annabi muhammadu nake ka. ya ce mahaifinki ya yi shahada ta ce ina tambayar ka annabi kana bani labarin miji da mahaifi ya ce uwanki sun yi shahada abin ya dame ta ƙarshe ya ce mata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin aminci ta ce ku nuna mushi shi aka nuna mata manzan Allah me ta faɗa ta ce kullu musibatin ba a daka jalalun ya rasulallah. haba annabi muhammad hankalinta ya kwanta ta ce duk musiba in dai ba kai ta samu ba kowa ta sama ƙaramin abu ne wannan su ne sahabban manzan Allah abdullahi ibn abdullahi ibn ubayy ibn Salon mumini ne ya nema daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba shi dama ya je ya kashe mahaifin shi cin da mahaifin shi nan ya faɗi mummunan kalma wa janabin manzan Allah la in raja'ana ilal madinati la yi kuri jannal a azumin al'asar. Ya ce baban nawa zai faɗa wa manzan Allah wannan kalman ya rasulullah ka ban izini in je in sare shi in kashe arne mutumin banza dan da ya tsugunna ya haifa amma ya yarda ya ɓatar da shi ya kashe shi ido na gani ido ya kashe shi don me saboda ya danganta mummunan kalma wa janabin manzan Allah wannan fa su ne sahabban manzan Allah sai da suka zama haka sannan Allah ce inna Allah hashara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah ya yarda da cinikin da yayi da sahabbai abin da suka bayar don su sayi aljanna sun ba da ransu sun ba da dukiyarsu da duk abin da suka mallaka da haka suka kai abin da suka kai wurin Allah tabaraka wa ta'ala amma yaya har yaushe za mu tsaya muna siyasantar da janabin manzan Allah akan ƙungiyoyinmu wallahi wallahi ba mu ɗanɗani zaƙin imani ba da haka dole ne wannan abubuwan su tsaya manzan Allah manzan Allah ne manzan Allah ba wurin wasa ba ya kamata a dakatar da wannan wasan da ake da jinabin manzan Allah in za ka so annabi Muhammadu ka so shi duka in za ka yi wasa manzan Allah ba wurin wasa ba ne Allah baraka wa ta'ala kiyaye imaninmu Allah ya sanya mu so annabi Muhammadu fiye da kowa Allah ya sa mu so annabi fiye da komai Allah ka yarda da soyayyar da muke manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan siyasar da ake da sunan addini abu ya wuce duk abin da za a yi wasa da shi ta kai janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ake ɗauka ana wasa da shi ana siyasa da shi a zagi wanda za a zaga a aibanta wanda za a aibata a shigar da kungiyanci da siyasan addini a kare wanda za a kare bayan ya taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan musibar da muke ciki Allah ya yi mana Allah ta wa ta'ala ya dawo da mu cikin hayyacin mu a saboda lokaci ina ga za mu tsaya anan sai mu tashi karatu na gaba wa qala ja'far ibn muhammadin sadiq la yazkuraka la yazkuruka ahadun bir risalati illa zakarani bir rububiyya zuwa karshe ban sani ba inda tambaya ba ba tambaya صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الحج الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تنفتح لنا بها أبواب الرضا وتيسير أي انفتاح وتنغلق بها أن أبواب الشرور والتأثير أي انغلاق وتقضى لنا بها جميع الهوائج العطلائن بجاه سيدنا محمد الفاتح لزم الأغلاج سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah ‘yan uwa shahararren matashin malamin addinin musulunci kenan wato a Sheikh Imam Munir Adam Koza aka saurara a yayin da ya fito yi tsokaci game da game da yacca manya-manyan majalisar malamai ta jihar Kano ta maka Dr. Sani Umari Jan Lemo a kotu sakamakon zargin yinsa da ɓatanci ga janabin Annabi sallallahu alaihi wasallama to fatan mu anan dai